واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع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 على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan mahaɗa ta ƙoƙarin bayani a kan samari wanda al'umma take bukatar su samarin da al'umma take bukatar su shine mawdu'i na wannan saduwa tamu a wannan karo samari kamar yadda malaman psychology suka yi bayani ko saurayi shi ne ainihin wato wasu jama'a ko wasu yanki na al'umma wanda suke tsakanin shekaru ka iya cewa 18 zuwa 35 40 samari mutane ne wanda allah ya ba su karfi, ya ba su himma duk abinda allah ya bayan sa mutane da shi to a wannan shekarun na samartaka na mutum ya fi da kowace marhala ƙarfi na haka ne menene muhimmancin samari annabi muhammad sallama ya zo a cikin hadithi da ake rawaitowa daga gare shi cewa allah ya taimake ni da samari idan muka lura da tarihin sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mafiya yawansu samari ne domin wannan karfi da wannan energy da yake jikin saurayi na haka ne ma za ga al'ummomi da suke son rusa addini ko kuma son gina abin da suka ga dama suna riko da samari saboda saurayi ya yi imani da abu zai ɗaga shi ya kai shi duk inda yake gani ya cancanci ya kai ba tare da jin tsoro ba don haka ne duk al'ummar da ta yi wasa da tarbiyyar sabalinta to babu shakka wannan al'umma kai mata kambara hudu bi ma'ana ta mutu tuna a cikin alkur'ani suratul kahf Allah yana bayani wannan samari wanda suka gudu da imaninsu Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su ne wasu gungu ne na samari wanda suka imani da ubangiji su kuma ka kara musu shirya ji Allah madaukakin sarki na haka ne idan kana so da awaka ko tunaninka ko abin da kake ci gaba to shakka babu ka riƙe wannan yanki wannan group na samari ka koyar da shi ka nuna masa abin da kake so wannan da'awa ka za ta ci gaba na haka ne yadda muke magana kan samari me muke nufi da wa'annan samarin abin da muke nufi da wannan samari shi ne. ainihin muna son na farko ya zama mutum ya zama musulmi saboda ya zama musulmi a tunaninsa a aƙidarsa a halayensa ainihin wato a jinsa da girmamawarsa da tausayinsa a aikinsa a duk abubuwan da yake yi wannan wajen wato Eh, tayar da gina samari ɗaiɗaikun su kenan individuals bayan haka su samari da ne za su gina mana wato wata al'umma idan baka yi haka bayan an gina al'umma samarin da ne kuma su su gina gwamnati wadda kamar da na faɗa ya gabata duk al'umma da ta yi wasa da samaninta babu shakka ta gama yawo samari wani wato wata kyauta ce da allah maɗaukin sarki ya bawa duk al'umma da suke da samari na haka ne yanzu akwai al'ummomi wanda suka ƙi ba su son haihuwa suna fama da matsaloli a ƙasashen turai tsofi sun yawa babu samari da haka ne tunda tsofi sun yawa babu samari kuma karfin yin aiki da energy da vibrance yana tare da samari karfin yin aiki da himma ya tare da samari kenan wannan kasar da take samari ta sun ragu aka samu ainihin intajinta production ɗinta ma yana raguwa saboda babu samari na haka ne har kullum ana son hukuma da al'ummomi su lura da samari domin lura da samarin nan shi ne abin da zai ciyar da wani al'ummar gaba daga cikin abin da ya kamata a gina al'umma al'ummar ta gina samarinta akai ne ilimi ilimi yana da muhimmanci rashin sa matsala ne na haka ne ya zama lalle lalle ya zama wajibi al'umma ta lura da samarinta wajen ainihin wato abin da ya kamata su yi samarin nan kala-kala ne kala-kala ne wato dangi-dangi ne su samarin nan akwai yankin samari wanda suke masu ilimi akwai kuma yankin samari wanda su biyayya suke yi to idan muka zo yankin samari masu ilimi wannan su ne wanda suke ake musu fatan su zama shugabanni ake musu fatan su zama sun riƙe abubuwa mai sun hada ga ilimi ga wayewa ilimin na karatun da suka yi kowane iri ne ga sanin harshen da suke magana da shi ga kuma wayewa don shi saurayi wanda yake wayayye ba shi da matsaloli na haka ne ya kamata ya zama wajibi ga dukkan al'umma su rayar da samarinsu a kan ilimi da wayewa domin wannan samari ne za su zama shugabanni nan gaba duk wanda kai shi yanzu yana da wani matsayi ko makami a hukuma ne ko a wani gefe ne to shakka babu yana da wani rabo na ilimi kuma duk damuwoyi da matsaloli sukan faru suna faruwa ne a kan rashin ilimi wa'annan nau'i na farko shine samari wanda suke masu ilimi masu experience a rayuwa akwai kuma samari wanda suke yana da ilimi iya da wayewa ma bai kai ta fari ba bata kai ta wannan yankin da farko ba akwai kuma samari wanda suke su ba su samu damar karatu mai yawa ba suka zama masu biyayya ne ga waɗannan abin da na haka yanzu misali don mu muhimmancin samari duk talla za ga samari ake yi yanzu abin da ake tallansa a duniya kamar a ce harkar ainihin waya din nan gsm za a ga za a yi talla samari a ɗebo samari na sama'ul maza ne ko mata ne wannan masu wannan shekarun irin su ake samu ake saboda haka ne kai ma mai kokarin tarbiyya a matsayin ka na musulmi ya kamata ka yi amfani da wannan damar karka ka walakantar da ita samari sun kasu kuma a kasancewarsu masu kokari da aiki da ilimi sun kashi kamar kashi hudu kashi na farko samari wanda suke 'yan secondary school da ƙananan makarantu wa'annan da ma wani Allah taimake su suka haye suka tafi sun je jami'o'i wasu ma sun tafi postgraduate studies wato karatun sama da digiri na farko duk mutumin da ya samu tsari mai kyau wannan karatu suka ana gama su a wannan lokacin ne sannan samari wanda suke ma'aikata samari ma'aikatan nan su ba suna nan wasu sun samu sun rarrabu a kowanne yana da karatu mai tsawo wato babban karatu eh, eh, babban su suka ce ya yi jami'a akwai kuma wanda yake bai yi jami'a ba akwai kuma wanda ma bai yi wato kasa da secondary school kenan kasa da wannan duka ana samu sa cikin wato group na ma'aikata sai dai mun sani cewa gwargwadon certificate ɗinka gwargwadon matsayin da za ka samu a tsarin aiki na zamani yau to su samari wanda suke ainihin wato sun yi karatu kuma suna da ilimi su waɗannan su ma sun rarrabu kashi-kashi wasu sun yi karatun suna da ilimi amma suna zaune a birane ne saboda haka mafi yawan abin da yake faruwa a ƙauyuka ba sani ba sai dai za ka samu duk abin da ya zo na zamani na sabo za ga suna sane da shi akwai kuma samari wanda suke sun yi karatu amma mazauna ƙauye ne bi ma'ana shi wani da farko ɗan birni ne ya yi karatu a birni yana rayuwa a birni wannan kuma ɗan ƙauye ne ya yi karatunsa na farko a kauye ya je misali idan a nagarinsu ya je wani gari ya yi karatu amma dai ƙauye ya koma kaga akwai banci wajen fahimtar su da wayewarsu to kowanne ya kamata al'umma ta lura da ainihin abin da yake bukata da kuma aiki da shi su samari wanda suke zaune a birane idan ya musu magana daban da wanda suke zaune a ƙauyuka wanda suke zaune a kauyuka sun yi da wanda suke ƙauyuka ma kala kala ne akwai ƙauyuka wanda suke manya-manyan ƙauyuka ne wanda abubuwan zamani yakan isa gare su akwai kuma ƙauyuka wanda suke za ka iya cewa ka iya cewa unguwanni ne ko rugogi wanda shi kuma ana Allah kaddara zamansa na haka ne wa'annan samarin kowanne yayin da muke so mu mu'amala da su mu magana su ya kamata kowanne a gane irin tsarinsa da irin orientation din da yake da shi kuma kar mu rage kowanne daga cikin wa'annan wato fi'o'in na samari suna da amfani domin shi mutum har kullum yana yana samun kwanciyar hankali yana samun nutsuwa ga duk mutumin da isa ba da shi idan ka ɗauko saurayi ɗan birni sai kawo shi ƙauye ka ce musu bayani zai wahala su fahimci juna idan ka ɗauko eh, saurayi mutum mazaunin ƙauye sai ka ce zai wa 'yan birni bayani zai mahatsayin za su yi wahalar fahimtar juna na haka ne ya zama lalle ya zama wajibi kowanne ya zama an saka shi a gurin da cancanta an saka shi a inda ya kamata ya tsaru a inda ya kamata ya tafiyar da ayyukansa ma'ana anan idan ina da wani abu da nake so isar ga samari samarin nan mazauna ne da birni to kuma ina da samari kala-kala wanda suke sassan yi karatu hasali ma idan kana da wani abu da za ka yi a ƙauye ne to duk mutumin da bai saba rayuwar ƙauye ba an ka kai shi gurin har ba zai tafi daidai ba haka ne lalle ka samu daga cikin samarin da suke zika kuma su yi karatu suna da orientation irin abin da kake so sannan kuma za su iya zama a ƙauye din domin dama a can asalin su yake a cikin wa'annan kuma samarin rabe-raben da muka faɗa to akwai kuma rabuwa ta kashi na gaba shi ne akwai samari sawa'ul 'yan birni ne 'yan ƙauye ne masu san addini akwai kuma samari sawa'ul 'yan birni ne 'yan ƙauye ne addini ba damuwa ba bace to kai anan kana so ke magana da duka dole sai ka yi amfani da irin harshensu da irin lahajar da suke amfani da ita idan ka zo kana magana da samari kana magana da samari dole kasancewa a ga yankinsu ga jama'arsu ga jama'a su ana nuna cewa rabin lokaci ya yi إن شاء الله إذا مون داو نامي تقبا دا ولا كسو كشا كشي نا وتو كشي كشي ليش في هالك السمالي والسلام عليكم ورحمة الله صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهر